وأصحابه أجمعين يوم شاء تقص قوة القعدة هجر الله صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina 1439 31 ga watan bakwai shekara ta 2018 muna cikin kitabun jihad قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن حسين عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بهذه القصة قال انطلق حاطب فكتب إلى أهل مكة أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قد سار إليهم وقال قالت ما معي كتاب فانتحيناها فما وجدنا معها كتابا فقال علي رضي الله عنه والذي يؤلف به la aqtulanna aw la tukhrijanna alkitaba wa sab alhadith a'udhu billahi samil alim min ash-shaytan rajim bismillahir rahmanir rahim as-salatu was-salamu ala ashrafil mursalin nabina محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sacin da ya wuce mun yi karatu sahabin da ake kira hatib ibn abi balta laifi da ya yi babban laifin da ya yi wanda wannan laifin laifi ne mai girma wurin allah laifi mai girma a cikin sha'anin rayuwar manzan allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan laifi bai fitar shi a cikin ajini musulunci ba jama'a al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai kokira karanta rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ai kokira ita dabura a cikin Qur'ani amma bisa fahimta magabata mutum da yake garaje yanke hukunci zai barna ban kasa zai yi barna a ban kasa bayan da za a yi ka jagoran mutane baka da ilimi baka da tsoron allah ka yi fatawa yadda kagin dama wani ike gam labari cewa lokacin da ake saura iran taliban jami'a nan kasan nigeria suna so su kokoi da wannan saura wata rana lokacin shagari na mulki sha'iran ta ba su ta zakir su tafi hajji ta aka je airport lokaci ashe hukuma ya haddada ya kai dai alazai iya alazai za su tafi to suna airport shi aka ce ana jira jirgi lokacin alazai na giran sun je cici suke kwana mutum dubu dari dubu saba'in shi aka haddada su zuwa dubu hamsin to waɗannan a nan airport kano da suka je airport da tafiyansu aka gaya masu cewa an haddada iya wanda za su tafi hukuma ya haddada iya wanda za su tafi saboda haka alazai da suka saura ba za su samu tafiya ba lokacin shugabansu wanda yake ficina yanzu an kulle shi shi yaran suka ce to abin da za a yi a tadda zanga-zanga iya port kuma kama wanda yake kula da control girgin an yi haka za a ba su dama su tafi to wanda yake fada wannan ta bai yake sha fa ta bai yake sha ikan yi addu'a alamar sallallahu mini alamar sallallahu mini matashi ne shi zai jagora a yi wannan to allah ya sa cikinsu akwai talabatul ilmi suka yi da mata suka zo suka ce su abin da za su yi da ba sa sassauci a kan jininsu shi talibin ilimi ya gaya masu cewa yanzu airport ina daga cikin asasi na hukuma mun tadda fitina yanzu mun ziga alhazan an tara ana zanga-zanga waɗannan fakiran sun fito kayuka an zo an kashe su mai zaka zo gaya wa allah ce ka gani mun gaya maku da yin karatu wani karatu wara mu ra'ayinmu shine abin da muka gani kara za a nuna mana wani ana gyawo mana wani ayoyi da wani abu ga fahimta mu waɗannan tawagit ne to in ba Allah ya sa akwai talibin ilimi da yanzu ya ci za fara kuma da mutum banza mutum da bai taɓa yake sha amina sai jagoran al'umma daidai da wannan boko haram da ake ciki da 'yan shiya masu titi in kana karanta rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatib ibn abi balta ba irin laifin da bai yi ba ya tona ashirin Allah ya tona ashirin manzan Allah mana ya tona ajinin Allah ya rubuta takarda ya ba kafirai cewa shi manzo Allah zai zai yake su ku duba karatu za ku ji me ya faru kuma ku ji me ya biyo baya yace hadathana wahab bin bakiya yace an khalid an husayn bin an husayn an sa'd bin ubada ubaida an abi abdurrahman sulami an ali bi hadhihi qissa wannan hadisi shi ali da kansa ya kawo kissa qal in talaka hatib yace hati hatib da kansa fakata bai la ahal makka shebta wasika ya tura mutane makka me ya fada cikin wasika anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam kad sara ilaikum wa qala fihi kaza wa kaza yace manzo Allah ya tanada zai zo iyake ku shi sahabi ne ina tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya rubuta wasika ya aiko ma mutanen makka cewa annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kimsa ya shirya ya zai yake ku ku shirya amma ya shirya zai zai yake ku shi mai na ciki fa amma abin da ya gaya ma arna kenan kagin yaƙi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina yaƙi ne da ubanni Allah manzo Allah kuma da sahabansa an zo an cin an wahale su a birnin Madina an kashe sahabai manzo Allah an kashe shuhada an war da amana Muhammad sallallahu alaihi an fasa masa kai an ciro masa akori to yayin da Allah ya bashi dama ya tafi shi wani daga cikin sahaban shi ya rubuta ya ba arnan ya ce "Annan muhammad sallallahu su kadi sara ilaikum manzan la zai zo iyake ku take nan wanda ya tona ashirin wannan shirin Allah shi Allah ya ma manzan la wahayi shi manzan la ya kira Zubair aya ibn awam da shi sai nali cewa a tafi akwai wata mace za ku hadu wuri kaza wa kaza da aka je wa kala fi shi shi nali ya ce da ita kalat mama iya kitab ta ce ai na tare da littafi da shi nali ya ce na littafin da aka baki fantahaina ha shenali ya ce muka kureta muka jigunta shi ta ce mai fama wa gyadna ma kitab iya binciken ba mu ga littafin ba shi wani suka yanke cewa mu koma ni na san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yanda zai fada mangana mangana kauce fa kala ali sheshe na ali yace wallazi yuhlafu bihi la aqtulannaki aw la tukhrijanna alkitab in ma ki fito da littafi ko zan kai ki lahira don ba yadda za a yi manzan lai faɗa maganar ba haka yake ba duk bincika an bincika nan ba gan komai ba shi ta kwance kisanta shi ta fitar wasika wanda ba tsammanin ta boy littafi na nan ka duk wannan littafi aka kai ma manzan lai sallallahu alaihi wasallam e, manzan lai tara sahabai ya ce a karanta takardar da aka karanta takardar aka cewa ga wanda ya rubuta hatib shi ya rubuta zuwa kafirai cewa ga manzala sallala sai kimsa ya shirya zai zo ke ku kuma filan haka ne shi manzala sallala sai ce ya hatib me yasa kai haka me yasa kai haka annan muhammad sallallahu alaihi tambiha ga wasika ga suna ga komai shi ya ce ya rasulullah kara mun garaje sallallahu alaihi wasallam ni bako ne a kasan makka an kore mu na yi imani da kai na bi ka na bar iyali na can duk kore shawa sun bari arzikin a can da iyalinsu a can ko ba tura masu komai ba suna da wanda yake kula da su to ni kuma ba ko ne ban da kowa na rubuta wannan wasika ne don su amince mu su kula da iyali na neman zama cikinsu sako na kenan amma ni ban yi ridda ba ban ki ban ridda da imani ban bar ajinin ba shi manzo Allah ce ka gaskata shi yana Umar ya ce manzo Allah kyale mun kai shi lahira ya ce a'a waya gaya maka hatibu an yafi masa don ya je yaki badar da ajanna ne anan zai nuna maka dan shi a fajiri ne fasiki ne ga zahiri saba ma'ana da manzala zahiri amma bai fito da mutum a cikin addini ba annabi na na dire an tona shi manzala sallallahu alaihi wasallam abin da zai je yi za a rushe addini amma yaki kwaye ɗaya shine yakin badar shi manzan ne ba hatibu garanci ba boye munafiki ba garanci dan arjanna ne ban da wannan laifi ma ku yi laifi da kuka gina dama ku dan arjanna ne ce ku yi abin da kuka gina dama ba ma wai wannan laifi ba ku kara ku yan aljanna ne shi na bakar ya tafi badar umar ya tafi badar ali ya tafi badar usman ya kula da matansa yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ga ko gani ma an bace an ce yana da lada irin wannan she wani fito daga baya e ce waɗannan tun da ba doki limanci an ba shi na ba duk sun kafirta ce irin wannan kafarta fajara amma na san bakaci suna goyi bansu da san kayana zanga-zanga ana cewa wai sahabai sun rida me wai an ki a mika mashin nadi ga sabo wanda allah wanda ya daidaita kan al'arshi shi na gan kuskure ne ya ce annabi a biyo a kwaci wasi kan ba haka za a yi barna a ban kasa wannan allah ne ce manzo allah ga khatib dan arjanna ne ba wannan sabon ba su kara wannan shi na ji ne duk wanda kake ga yana zafi cika ajini bai fahimci ajini ba ne. duk wanda kake ga yana ko kwalai ba ajini ya fahimta waɗannan tarkacen a nan da aka fara zanga-zanga da cici islam gulli waye-waye zagatar da su an sa su ko kansila ne shi sun ci amana so nawa ne suka shiga hukuma mun gansu ba su daidai ba mulkin kishe zo hasara ne yi da shugabanni zagin shugabanni cici da kake gan suna yi mulki suke so su ma makaryata mutane ba san Allah ba ya zaka zagi wannan sahaban duban manzana ne fa ko da ke ba su yarda da manzana ba sallallahu alaihi makaryata ne fajire ne ya manzana zai gaya mutane mutum yaki kwaya da ya je shi na bakar shi ya fito da manzana sallallahu alaihi wasallam da kuma rakumansa an ana tuhuwa in dai manzana ya gaji shi na bakar shi sun fida kafansa cinyansa shi manzali kwanta kan cinyansa manzan lai bacci shi yana baka na kori kuda manzali manzan tashi shi je ni murno ba manzan sha kwana goma sha har shiga majina badar su ne uhud su ne handaku ahzab su ne hudaybiya su ne ka zo karshen duniya da aji ko talatin kace waɗannan kafirai ne da wani yaro fajiri a nan izage shi na usmani talin qur'ani ina sufayen da suke dawa suna son waliye akwai waliyen da ya kai sahabai ya kuka bari yaro a cikin birni ina ci mutunci sahabai ina riyawan ku da son sahaban ina riyawan ce kuna son annabi a shimfikewa ne ko sunna kuma me amfani ku kabara masallaci ba dalilin zai mutum zai zagi a sahabai zagi a nan muhammadu zagi a jina nan muhammadu wala ka rayu inda a gaban ka zagi shi da hukumai raba a aji ne kun gan karatu wace dalili ka kafita baka da umar ga hatib wanda daga cikin yuyu sahabai yake amma ba shi garanci dan aljanna ne yaushe wannan shi na jini suka ga boko haram an sananta doki bomba shiga masallaci a cikin ba jini ba ne baji ni bane baji ni bane baji na nan muhammadu na muhammad bane sallallahu alaihi wasallam babban munafiki ubai da lokacin da yake madina manzala sallallahu alaihi wasallam ya hau jakin jakinsa yana wuce ya gan suna zaune lokacin akwai musulmi a ciki da sauran wanda ba su musulta a madina shi manzala zai ya sauka zai gaida su shi ce alaika anna jikacan shedo koligansa ya haka ya ce jakin ka ɗoyi ke yi shi yadda manzala salai gaggai da sahabai shi ya ce ka ga karka mana wazi a nan ka je duk wanda ya same ka gida ka yi masa amma da ya mutu manzan da ya tako zai masa sallah shi na bakare shi na umar ya ce abba ya rasu rallah don mai zaka masa sallah shi na umar ya gyali ga manzo Allah ya ce kyale na umar shiga sahu wannan shi na na muhammad sallallahu alaihi wasallam ka zo ka doki bindiga ka shiga masallaci akwai da cijawa akwai masu hawan gini ka tashe su ka yi kabbara ka je na ka je na da wannan jini wannan shi ne duk talibin da bai yi karatu duk wanda kake na babatu ina zagi mutane ina kafita mutane ba jina nan muhammad ke yi ba a jina nan muhammad ka gane shi kuma ka tsaya ka jajirce ba rago a ciki amma kuma ba barna a ciki wani shi na ci amma yuyu ka bara masallaci mutum da ta zagi a jini ku yi raji na ilimi ku taka shi ya ce kurkuce cas ba tsoro cika jinin mu ba kuma munafinci kuma ba kariya shi cin dunduniyar juna amma ba za a tsaya a gan cewa an kula da wannan waye wannan mutum zai zo ita soke qur'ani a kanan nan ya soke shi usman ya zage sahabai yi shiru waye shi waye shi na shi na ji ne wanda ya fahimci ji ne kuma ji ne kowa zai ba da gudunmuwansa wani Allah ya bashi harshen alkalami wani Allah ya bashi wazi wani Allah ya bashi mulki wani Allah ya bashi kaza ku kare ajina na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku kare littafi Allah ku kare ku kare wannan ajinin da muke ciki wannan shine saboda haka garajen kafirta mutane ba ajini ku bane kun ga yadda ajini yake mene da ku ne aka faɗa wannan ai za ku ce kafiri ne tamaman da an ba ku kafirci da ku ne mutum ya tona shirik ha kawai da ba fada abin da manzan lai fada ba shi aka tambaye ku cewa ga mutum ya rubuta wasika ya tura ma manzan lai sallallahu ya tona shirman ya hukumci sa kuna dariya ma ku ce kafiri ne sau da ku da tunanin ba ruwan ku da abin da yake akwai ajini manzan lai kuma ba haka yake ba mai manzan lai ga ya ce ya ce kar shahida badar wa ma yudrika la Allah tala ala ahal badar fa kada i'malu ma shi'tum fa kad ghafartu lakum kan da kage dama Allah ya fi a hatibu duk waɗannan da suka tafi badar aka gaya masu waɗannan da suka je hudaybiya kuma shan la ce fa'alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da yake zuka su amma ya fi masu wannan shi yaushe zaka zo ka kafirta sahabai farko ba ku yarda da qur'ani ba wadannan fajirai ba su yarda da qur'ani ba suna dare in boko wasu in boko jahilai da turanci da wani targema targema ka in kana da hankali ka kalle shi da bakar duk rayuwarsa baki da tare da Allah ne da yaki da daji ba daji da kauna manzon Allah ka kalle shi ka ce laifi yasa zai shiga wuta to ni da kai wace ibada za mu yi mu samu sira mu shiga aljanna inda kana da hankali an ci abakar shiga wuta to ni da kai me muka yi an kasa aiki shi na bakar dubu baka doki daya ba amma ce dan wuta ne to kai kuma me zaka yi wannan shi na ji addini haka yake ta tafiya alisunna matasa fahimci kur'ani ku kare addininku ku saya ku kare ku da ku da dukiyanku da hankalinku da tunaninku da irin ikon da allah ba ku kar wani samani malamai kawai za su ringa yin da'awa dan shi'a da boko haram da wahdatu ujujiya su ne suke haddada addinin manzon allah sallallahu alaihi wasallam wai su kazamai kawai da suka fita yanzu suna cewa komai allah ne da suna boye mana yanzu su suke fitowa ka zamai mutane wannan shi ne suna mana na babu fil jasus dinni قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن حبيب ابو حمان الدلال قال حدثنا سفيان بن سعيد ابن مبرره عن فرات الحيان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتله وكان عينا لأبي سفيان وكان حليفا برجل من الأنصار فمر بحلقة من الأنصار فقال إني مسلم فقال رجل من الأنصار يا رسول الله إنه يقول إني مسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من نكلهم إلى إيمان منهم فرات القيام باب في جاسوس الذمي security na arna ko wanda kafiran amana kafiran amana suna wanda manzala sallallahu alaihi alkawarin su zama madina amma su ba za su da hankali musulmi ba suna zama lafiya da musulmi to akwai wani wanda ake kira shi wannan furat ibn hayyan zimmi ne ina birnin majina ashe kafirin makka sun yi contract da shi ringa aiko musu labarai bayan da za a yi a zama haka barkatai ku zama mutane in ba allah ya kaddara sojoji suka gano kulle-kulle 'yan shi'a ba da ahli sunna duk wanda ya zo daga kawansa, an kusa a cinye kawainsa shi ce ayi garin mu ba ma yan shiya ba komai yan shiya kuma kamar zago ne kasa suke su kwace maku mata da zanga-zanga da matasa yan kwaya da eh, fakirai kafin ga waye gari sun kwace maku shi kin Allah da kafirci baya bukata kur'ani baya bukata hadisi baya bukata kundi naki ne kawai karka samani kafin ka je ka same shi ya kumbura me ban yarda ba dama jahilci kafirci haka yake ban yarda ba an zagi abubakar ya an zagi ya an kwace limanci a wajen ali shikenan an an an an an daidai shi ya zama notrakum ya daidai shikenan zai iya kashe ka kai ba ka gando ko mata sun taru a abuja shi su zagi shugaban kasa suna kuka wai daidai suke an zalunce su in ba Allah ya kaddara ka yayi sharrin da suka kulla ba da har suna muna zaune shi rana ɗaya ka gansu sun fito lokacin kuma za su dunda na makodan su wallahi karo ne daga ma dan bida kafa mutum da baya son Allah baya son manzan Allah zage sahabai zage iyalin manzan Allah wallahi ba daga masa kafa kowaye shi ba daga maskafa don ka in ka kayi sira ya'yanka za zabatar da su kuma su zagi adina nan muhammad waɗannan ai ba ma musulmi ba na waɗannan fagire firawuna mai fi su ajini wanda suka ce suna ce kowa allah ne don firawuna ya yarda ina da mulkin allah kuma akwai mulkinsa amma waɗannan tarkace 'yan kawai suna ganin kowa allah ne ke yake da waɗannan bakakin kafirin bakakin arna zo suna cewa wai su allah ne ga sa yanzu a zubai suke wani kawai muka ji nan an ce wani yaro ne yake zuwa ki sa yara suna zina an halata masu komai tambayi shi ma allah ne a tarkacin ahal suna ku saya ku zama mazaje kar ku zance mutum amma mutum ya kawo kafirci ku kure shi da hujja da dalili kuma ku maka masa hukuma kara zagi annan muhammad kana na dire a zagi annan muhammad a gaban ko a zagi allah gaban ka ko constitution ba da kowa dama iyajin da gin dama amma hurumin ka shine kare allah da manzon allah da Kur'ani. ba dalilin da mutum zai zagi annan muhammad a gaban ka ba haife shi ba ike cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara bi katlihi wani jawasi manzo Allah ya ce to a kai shi lahira domin duk abin da ake yi a majinan nan sheru ta babu sufyan da abin da ake yi wa kana ainan li abi sufyan security ne da abi sufyan <laughs> ka ga sha nan Allah abu sufyan yake karbu labarin manzo Allah da yanda zai yake manzo Allah nafsu wannan lokacin yassa mace tana gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunanta ummu habiba ita tana gidan manzan Allah ga abu sufyan shine rundunar da za a yaki manzan Allah kuma ya fa'alu Allahu ma ya sha da cikin sabu sufyan tana gidan manzan Allah tana kaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma ga abu sufiya ne ke kulle-kulle wannan lokacin har an allah ya zai shirye shi allah ya ce wala ta ziru wa zira tuwi zira ukura o kana halifa lirajul min ansar shi wannan furat aboki ne a wani mutum a birnin majina shi sai samu damar shiga majina yana zaune lafiya famarra bi halakacin min ansar wata yana wucewa a cikin majalisi na mutanen ansar halka shine majalisi fakala inni muslim shi ce da su ni musulmi na riga na musulunta fa fakala ragi min ansar shi wani mutum ya ce da ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam inna wa yaqul e gafrat ya ce shi musulmi ne fakar rasu sallallahu alaihi wasallam inna min rijalan ya ce akwai wasu mazaje na kilom ala imanihum muna mun dogara da mun wakita su da imaninsu mana mun jinjina su muna jira me zai biyo baya minhum furatu ibn haya in sun ce suna da iman shi mun bar su da imaninsu ba matar da fitinansu mun kyale su da imaninsu ka fada baki dan shi zaka ga manzala surun me yake ji indi dai sahabai munafikai ne ko za su yi munafinci ko nan za su fada wallahi manzo Allah fada zai yi babin da zai damu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wani kaza ne wani kaza kafin bar duniya kira Huzaifa wani kaza wani kaza wani kaza wani kaza ne ni zaka ga shugaban talika wanda yake tare da eh, eh, rabbul arshi wannan shi ne karatun wannan hadisin sahihi ne allah ya samu dace na'am babun fil jasusin musta'aman mm. qala haddathana al-hasan ibn ali qala haddathana abu nu'aym قال حدثنا ابو اميس عن ابن سلمه بن الاكوع عن ابيه رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم عين من المشركين وهو في سفره فجلس عند اصحابه ثم انسل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه اطلبوه فاقتلوه قال فسبقتهم إليه فقتلته وأخذت سلبه فنفلني إياه باب في جواسيس مستأمن jami'in سرني نكافرين شيني kafirai shiga wajen musulmi ya zauna da su musulmi ba sai ba sai suka amince masa shine sis musta'aman an yarda da shi ya zo ya yi salama da ku yana zaune kuna sama mutum kirki ne ashe jami'in tsaro ne na arna to ya za a yi shi sa buhari ya bawa babi. ya ce babi alharbi iza dakhala dar islam bi gaira am inda kafir ya shiga cikin kasar musulmi ba tare da amince masa ba ya hukuncinsa to amma nan musulmi su amince masa ashe kuma jami'in tsaro ne na arna eh yanzu ba Allah yake kare musulmi ba Allah yake kare musulmi ba me musulmi za su yayi yanzu me za mu yayi yanzu mulkin da ake yi a najeriya yanzu muna da wanda suke neman shugaban kasa nan arewa sun kai goma sha shida duk musulmi ne fa ban da arne dan wansu ne yake a mulkin fa dan wansu yake mulki waɗannan duka duk arna na ya eh, musulmi ne suke so su hau a tura yan wansu ban da arna kudu ba su motsa ba mu kenan mu ku je ku gan jarabawan wanda aka yi yanzu a hada kudu da nan yaran nawa suka ci shi a kudu wanda za shiga university a nan me aka yi duk waɗannan da suke neman mulki me suka ma 'ya'yanmu ku ƙauna jami'oyi jami'an kudu da nan arewan baki ɗaya zuwa nan ku duba a can jami'oyi nawa na can kudu jami'an kawai an kasa ɗari sun doci guda tamanin eh ku zo ku fito kuna neman mulki me kuka ma'arewa me kuka ma'arewa na jama'a lokaci ya yi ku yi hankali ku duba waye musulmi waye mutum kirki ne za ku zaba arewan kenan ina suke jarabawan ku tambayi yan wawan da suke aiki a jami'a ku tambaye su fito maku wannan jarabawan da ayi yanzu kudu mutane nawa za su shiga jami'a yara nawa su ga jami'a ku duba kamfanuka a nan kamfanin nawa yake aiki a nan wannan shi ne rayuwa a zana fito a mulki mulki mulki mulki hauka ke yi ne jama'a dan wanku na kan mulki ga ku kuma mai muku a zauna a tattauna ku duba wanda ya fi ku cancanta ku gyara al'ummanku da suke cikin na zama tara ba shin an waye gari kafin mu fito gida ka ga mata da goyo da annu suna nema abinda da za su ci dar da rana mu malamai ne talibai ne za maka bara duk shin ka shika hankura ka saurari al'umma da yara mata da ba su aure ba da wanda aka kore su gidan haya waɗannan al'umman kuna da shi kuna ta fama da mulki mutum daidai har goma sha ina zaka tafi me yasa ba ku da hankuri ku hadu me ba ku da hange me yasa ba ku kalli abin da garin ku yake ciki ku hada kanku mun ba ce kar ku yi demokrasi ba amma ku yi abu a bisa iman da soyayyar juna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba lakhihi ma yuhibbu nafsihi ku so juna mana ku hada kan juna mana domina na adawa domin na rarrabuwa duban ficinan in ba ku hada kanku ba girin da ake zuba a zamfara a je a kone gari guda ba arna ba ne fa ba arna suke kone wannan fa musulmi ne fa suka shige yan wansu haka a shiga gari a gama da mutum mutane kudu ne suke wannan ne kafirai suke wannan ne babu kunya ku taru ne kwa mutum goma sha dan wanku na musulunci ba maimako a zauna ga inda ake zuba gini ko ta ina ka neman mulki ga yadda ka san yake ciki kwanaki kun ji wata mace ta fito nan za a tafi da mijinta aka yi amma ba aka karkashe su ya wuce kuma ke ba ba dama ka yi tafiya shin ba za ku zama da yan wanka wanda yake mulki da ku baki daya ku zauna ban ce kar ku nemo mulki ba saboda wanda yake kai shi ma ba wai Allah ne tura shi ba ko ne ma amma ku yi da hankali mana ku tuna abin da kasan ku yake ciki ba ku tuna abin al'umman ku ke ciki ba ku tsaya ku tattauna mana me na rigima me na rabuwan kai kuna da gari kamar irin wannan ikcewa cewa hatta yace an ibn salamata ibn akwa abi an abi kala ata nabiya sallallahu alaihi wasallam ainun shine fa'ili fulata ne shi shine fa'ili mina mushrikina jasusun shine munafiki ne ya zo wajen manzala yana tar da manzala suna zaune ana fage yaki wa fi safar manzala yana cikin tafiya shi ya zo fajalasa inda ashabi shi ya zauna tare da manzan Allah da asabai manzan Allah sahabai mala ikrima ba su da zafi suna ga mutum ne ya zo suka ba shi dama ya zauna ashe ya zo ne kwaso labarai yadda kuke da sakewa sahabai suna zaune summa in sallah shi ya zaro jikinsa ya tafi shi labari ya zo ma maza Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam utrubu ku nemo shi wa ya ga manzo Allah Allah ku nemo shi ya kwaso labarin ku zai je ba karna musulmi ba dalili ka zauna haka ba wani shiri i zauna haka abin da ya sa kenan barayi suke ta kashe mu da kuma ke kashe mu in ba maiduguri an samu matasa sun kare kansu ba da yanzu boko haram sun gama maiduguri nan an shiga wannan kancin ai bindiga fafafafa to kowa zai gudu an ja ce hun wai an harbe bindiga shi kuma ya zauna za a kashe shi nan da aka harbi ma'an jafar allai rahamce shi aka zo aka gaya mu motan da za kai shi motan da za kai shi ya gagara da kiwon na mota da kiwon na mota su sun gudu an tafi lokacin da kafin a samu mota giniyar gas ba ya bar duniya ma ba sai ne an kai shi na dauki motar na bi kafin iso asibiti ana buga min sojiya ana buga min bauchi cewa ai an kashe jafa wanda suka gudu sun ki ba da gudunmuwa sun doki waya suna ba da labaru sun zama 'yan jarida amma sun kasa tsayewa su taimaka malaminsu an gudu an shiga shingwanni an doki waya ana ba ni labarai eh za ku dandana kodanku in ba ku canja ba da ku dandana kodanku malaminku ne ko kare shi ko ku mutu don rayuwar manzan rayuwar malam jafar da rayuwar sauran malamin arziki na kanku da iyalanku so nawa man jafar zai fito nan wani ya tare shi ya zage shi amma kuna kallo lokaci ko wani nan ta sai masa ligima kun zo jin karatu amma kuna zaune saboda shi sha ji dadi. ya tafi an gudu an shiga cikin unguwanni amma yan bida suke zuwa da matansu da yaransu suke kare shugabansu wanda maruwaci ne lamba wani ko da shi baya yi ku da ake biya muku karatu a rahana zauna ba ku da maki ku shi malaman allah yana jiran kowa ku canja ku yi tunanin in wantaka musulunci ya fi uwa daya uba daya wallahi in wantaka ya fi uwa daya uba daya a canja tunani dai a canja tafiya manzo Allah ce tulubu an nemo shi faktulu ku kashe shi dan ya riga ya kwaso labaran ku zai tafi da shi a za a gama da ku she salamati ibn akwa she ce fasabaktuhum ilai shi na riga sauran sahabai fakatalto shi na kashe shi wa akhsatu salbahu na doki kayan jikinsa falafala ni iyahu shi manzo Allah ce rike rike wannan ya sheka wannan hadisin Buhari ya rawaito shi a cikin kitabul jihad da Muslim Allah ne ya kare ajininsa da irin waɗannan ai mara yanzu ba zan sani ba amma nan muhammad sallallahu alaihi wasallam ji aisha ne ga masa ga abinda da ake ciki ashe ba zan dogar da kanmu shi dogar da addu'a mun ga addu'a da halin da muke ciki zuba da gina a cikin kasashe musulmi ya isa shi ma an hada kai da shugabannin da sarakuna da masu kudin da masu hankali da matasa a kare wannan zuba da ginin da ake yi wanda ina sun wannan abin bai shafe shi ba zai zo har gidanka la ya mana na قال حدثنا هارون بن عبد الله عن هشام بن القاسم وهشاما حدثاه قال حدثنا إكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلم قال حدثني عبد قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هوازن قال فبينما نحن نتضحى وعامتنا مشاة وفينا ضعفة إذ جاء رجل على جمل أحمر فانتزع فلقا من حركو البعير فقيد به جمله ثم جاء يتغذى مع القوم فلما رأى ضعفته ورقة ظهره خرج يعد إلى جمله فأطلق فأطلقه ثم أناخه فقعد عليه ثم خرج يرقبه واتبعه رجل من أسلم على ناقة وقاء هي أمثل ظهر القوم قال فخرجت أعدو فأدركته ورأس الناقة عند ورك الجمل وكنت عند ورك الناقة ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل ثم تقدمت حتى أخذت بختام الجمل فأنقته فلما وضع ركبته بالأرض اخترت سيفي فأضرب رأسه فنظر فجعت براحلته وما عليه أقولها فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس مقبلا فقال من قتل الرجل فقال سلمة بن الأكوع قال له سلبه أجمع قال هارون هذا لفظ هاشم karatun da kuka yi a can شاكا كورما yi shi aka koro can takaita wancan hadis ne muka karanta yanzu shi aka sauita shi aka sa masa liga da wando da takrimi shi aka kawo maka wancan kawai takaita maka aka yi wancan karatun dai aka koro maku kisan ya kisa yake zai fara maku kisan ne amma wannan karatun da shi ne can na fada kuna gane wani ke cewa haddasana harun bin abdullah anna hashim ibn qasim wa hisham haddasa qala حدثنا إكرمة Qala, حدثني Iyas, ابن Salama, Qala, حدثني أبي kala zautu ma a rasu sallallahu alaihi wasallam to wancan ya ce fagen yaki ana cikin tafiya ne shi ya ce wannan yaki aka je amma yakin da aka ce ana kira ya yi hawazin fagen yakin da aka je har mutum ya samu damar shigowa gunsu gashi wani yakin da manzo Allah yi ake kira hawazin wani yakin mashhur a wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi ya ce fa bainama nanu natadaha kuma lokacin da wannan mutum ya zo mashi ake fassara maku da aka ce mutum ya zo mana lokacin waluha ne ana bu ana cin abinci ne mutum ya zo masu can an yi mangana ne ya zo masu amma ba fada lokacin da arnin ya zo masu ba na don gane shi aka ce lokacin da ake kalman na fadaha bi mana muna cin abinci lokacin walha ma'ana muna karyawa lokacin walha muna cin abinci she wani arna ya shigo mana wa na mushatu ofina fina da'afatu mafi yawa sahaban da muke tafiya kafa ake tafiya babu abun hawa ban da abun hawa fakirai ne miskinai za matara ba tafiya ke yi babu abun hawa wa ammat na mafi yawan mu mushatu masu tafiya kafa ne na a cikin kuma da'afa akwai da'afai basu da wani karfi to dama shi security abin da yake sai samu kenan ije ga arna shi yana da wannan labarin shi ta tashi zai tafi izija rajulun ala jamal ahmad shi arnin shi kenan shi zo da wani rakumi cikin rakumi mai launin fara ya mai launin ja fantaza shi ya ciro talkan da baibai shi ke talkan shi ya ciro ta baibai a cikin abin nan hakwil ba'ari can wajen kwankwason a wajen da ya boye abin nan wajen abin nan sa shi ya ciro wajen da ya ajiye ɗabaiban ya ciro shi hakwil mana wurin da ake ajiye ake zauna kan kusa da abin nan bayansa shi ake kira hakwil shi ya ciro ɗabaiban fakai da bihi jamala shi ya yi tabaibai da shi shi ya sake da kuma ma magya'a ya ta gaza ma a shi ya zai na ci abinci tare da musulmi musulmi suka kyale shi saboda musulmi haka suke arnin ya zo ne don ne labari ya zo ya doki da baibai daidai a nan hakun shine wajen nan daidai ya boye wannan shi ya ciro shi shi talka nan shine da baibai shi ya daura kumin shi zai na ci abinci tare da sahabai Falan falamma ra'a da'afatahu wa riqati zahrihim yayin da ya gan sabai mafiya gashiyu ne fakire ne kuma wa riqati zahrihim kuma ba su da abu da karancin abu hawansu kalmata wa riqat karancin abun hawansu ba su da abun hawa miskine ne suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam anan ne gyara ba Allah ga arna ne ba su dukiya ga annan muhammad sallallahu alaihi wasallam sabin sabin da za su hau ma babu haka Allah ya shirya arnan suna da abubuwa ga rakumin da ya zo ma wani rakumin da first class sahabai za su tafi yakin allah za a ji a majina amma babu tafiya kafa ke a duk yarabawa ne kafa suke tafiya babu shi suna tafiya kafa shikenan shi ya ce kharaja ya adu ila jamal da ya gama ci abinci shi ya gudu ya je wajen rakuminsa ya nene shi ya tashi abinda aka fara gane kenan ya tashi ya fara gudu shi ya je wajen rakuminsa fatlakau shi ya ciro ɗabaibai sun ma'ana a shi durkusa da shi faka da alishe hau sun ma harga shi fita yar kudu ina gudu inda yana da labarai zai je gaya mutane to shi ne ka doki labarin can shi manzan ce otulubu ha nemo shi nan ba fi shi ba can a ce manzan ce ku nemo shi wata ba a rajulun min aslam shi wani mutum ya bi shi da kabilan aslam kara wani ce musulunta sunan kabila shi na aslam jama'a na ka warka wani rakumi mai raunin warka abin nan launin da ya sirka da ja baki ko ya hada da ruwan toka hiya amsar zahar kaumi shine fiyayen abun hawa a cikin tafiya na manzana sallallahu wannan rakumin shine tsayayyen rakumi a cikinsu shi sai ya riga kowa sauran rakuman jikar suke tafiya ba kudin jama'a shi sa karka sammani ka saya baka ajini a nan na gira ka je lahira ka ce arewa kake baka fakiri ne kai shi sa baka yi ajini ba a mala'ika zai koya ma hankali za ka yi ka yi ka zo ka gaya eh, ka ce talauci ne ke ka. shi sa jinin majikiyar na ji su a cikin ramadan na eh mutane ba sai azumi ba su da abin da za su bude baki a'a to baka da abin da ka bude baki to in ka bude baki da za ka ci eh jama'a ba gara ka azumi ko ka mutu ba ta ji bayan shirye in fitinan banza wofi kar wani takama lokaci kagan sahabai kenan suna tare da annabi Muhammadu sallallahu wanda ya ji alkalmi lauhi mazu wanda Allah ya fifita fiye da kowa gashi ina tare da sahabai abinda za a hawa babu tafiya kafa ke bala'in talauci ka zo na gida kana da ligan da kake saka ya kai goma kana da abinci ka aure ka kyankyasa ya don baka koshi yau ba kenan kice talauce ga misallan ma baka zuwa cikin jama'a ka sai kana zagi mutane babu nafila babu zikiri ba salatu annabi eh eh mala'ikan ya tambaye ka cikin kabir ka ce na gida kake kuma arewa kake saboda haka talauci ke damu ka shi ka zage kowa baka yi ajinin ba mala'ika zai baka amsa kaga anan shi ce rakumin da ya bi shi amsalu zahar kawmu shine fiye yin rakumi qal shi salmat ibn akwa kenan fa kharajtu a'du gudu kalmata adu na gudu tunda umarni manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam fa adraktu shi naje na same shi wa ras na kace inda warkin jamal kan rakumina ina daidai rakuminsa kan kusa da duwawun rakuminsa na kusa kenan ina gudu na gudu ya gano waraki shine bayan rakumi waraki kenan shi ce kan rakumi ne na kusa da nasa muna ta gudu wa kuntu inda waraki na kaci in na kuma na kusa da bayan rakuminsa sun matakaddamtu shi na na sake yunkurwa shi na sha gabansa hatta kuntu inda waraki a jamal har na wuce gaban wannan na wuce wannan gaban bayansa suma takaddamtu na sake komawa na kokari hatta akhastu bi hitam jamal har na kama akara rakuminsa fan khatatu shi na kyaushi aka she fadi falama wada'tu rukbatun bil ard yayin da rakumin ya durkusa kasa taratu bi sayf shi na dukku kubina sare masa fa adribu ra'sahu fa nadara shi sau kai fadi na darama ne sun ko fadi fakal fajitu bi rahilati shi na duka abun hawan da kayan da yake da shi shi na zuma manzala umma alaiha da duk abin da yake kan rakumin a kudu ha na gyau rakumin da abin da ke ciki na kashe arne na bashi a can fastaqbalani rasulullah shi manzan ya fuskanci ya tare ni ina zuwa saboda manzan ya farin ciki don arnan suna jira labarinsa ne kawai a kai ma musulmi farmaki da zai je igaya masu cewa ku saya musulmin ba hun hawa ba komai shi su zo da karfi shi su gama da musulmi baki da shi sa manzo Allah ya damu malam ne sanar da manzo Allah sallallahu alaihi ai ba ba ba ba mutum da ya zama dabba fi shi wanda bai yarda cewa akwai Allah ba tura manzana zuwa yanzu ya kai shekara dubu daya da shekara dari hudu da wani abu arnan maguzawa larabawa da arnan ture da arnan bakake sun inkarin cewa babu allah an yi rubuce-rubuce ina na yanzu kur'ani na nan daram an zaga kur'ani an zagi annabi amma yanzu ka doke kur'ani ka nemo littafin da zai yi mukawama da kur'ani babu duk nan sun gangaro ƙur'ani na nan daram wannan shi nuna cewa shi a zanadika ne allah ya ce mu muka so da ƙur'ani mu za mu kare shi mai ƙur'ani ya ce inanu me nazarna menena zikra wa inna amma wani katu yaro maukaci ya ce ƙur'ani jagwalgwale ne ce qur'an da yake hannunku kar ku yarda da shi kar ku yarda da qur'an da yake nunku. Allah ne yake fara waɗannan ke yi da waɗannan tarkacen Allah ne yake cewa mu za mu kare ni katu dan cici izo ya gaya muku wannan mutum cici baki ya fada wannan magana ma'ana ya ce da Allah kure da wani suniyansa. shi ce ya ce fastakbara ne rasu sallallahu alaihi wasallam a cikin jama'a ma manzala shine ta ya yi marhaba da ni mukbilan manzala yana fuskance ni na murmushi saboda ya san za a zo a rushe ajini ne shi manzala ya ce da jama'an da suka je ya ce man ka tara wa ya kashe mutum nan fakalu salamatu bin akwa sun ce ya salama ne fakara lahu salbuhu ajma ya ce ku tattara duk abin da yake jikinsa da aka yi an ba ka tafi jarumi kala harun aza lafzu hashim a ce wannan lafzin hashim ne na gani kama akwai alama ruwa ko lokaci mm, ruwa akwai alama ruwa ma assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu